فباي الاء ربكما تكذبان to waɗanne daga cikin ni'imomin ubangijin kuma sai yawa kuke karyatawa ya ku taron mutane da aljanu